واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك ألا تشكيك ونساء يومنا رانر أشرين قوة قوما watan shawwal shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da shida da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam wanda ya daidai da ranar biyar ga watan takwas shekara ta dubu biyu da sha biyar da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatun littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansu da rahama muna nan a cikin babi na hudu babu sidiki inda a karatun mu yau insha Allah ta'ala za mu tashi da kan hadisi na hamsin da bakwai an abi sabit an karɓo daga baban sabit wakila abi sa'id ko kuma aka ce baban sa'id wakila abi walid ko kuma aka ce baban walid sahal ibn hulayf sahal dan hulayf wa huwa badariyun radiyallahu anhu shi yana ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci yakin badar Allah ya yarda da shi أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي حقيقة النبي إرادة أمنشن الله ثبت أغريش ياتي من سأل الله تعالى wanda ya roƙi Allah maɗaukaki a shahadata samun shahada bi sidqin da gaske a cikin zuciyarsa ma'ana da ikhlasi da tace ga Allah ballagahu Allah manazil shuhada to Allah zai isar da shi zuwa ga matsayai matsayai da ya tanada ga shahidai wa in mata ala firashihi ko da kuwa shi ya mutu kan shimfiɗarsa ba yana filin daga ba rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi za mu bi da bayani a kansa bayan mun gama sai mu tsora da wanda ke biye da shi mun gama shi ne biye da shi ɗin in kuma mun samu wani ɓangare to hadisin mu kamar da muka ambata shine hadisi na hamsin da bakwai wasu kuma za su gana su hamsin da takwas a jerin hadisin da muka karanto sunan wannan sahabi da muka ji wannan hadisi nasa shine sahal dan hunayt dan wahid sahal dan hunayf dan wahid ana masa alkunya da abu sabit baban sabit wasu kuma suka ce wannan haka kamar da muka ce abu sa'id ko ka ji abu sa'ad an ce Abu walid to wannan da ya saɓani da ɓangaren abin da ya shafi alkunyarsa ko kuma lokaci yakan kasance mutum yana da 'ya'yan fiye da ɗaya wani lokaci a ce masa baban wani wani lokaci a ce masa baban wani wani lokaci a ce masa baban wani da yana faruwa haka kabilarsa kuma ɗaya daga cikin mutanen madina ne yan kabila au dan yan kabilu da ake da su ausu da fazara cikin madina to shi ɗan kabila ausu ne matsayin da Allah ya masa kuma Allah ya datar da shi da kasancewa ɗaya daga cikin wanda suka yi yakin badar waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuka sani ko Allah ya ga abin da suka yi na yakin badar yake ku je ku duk abin da za ku na gafarta muku ba zan kama ku da laifi ba to da ka shi sa wanda ya yakin badar a cikin lokacin sahabbai suke jin wato wani daɗi na cewar Allah ya sa cikin mafifitan bayi da suka yakin da Allah yake jinjina wanda suka yi shi kuma daga cikin wanda suka karɓa addinin musulunci akan kari tun wuri shi ma yana daga cikin waɗanda kuma suka tabbata a lokacin yakin Uhud sakamakon jarraba da aka yi wa sahabbai aka samu tarwatse wasu da juyawa suna daga cikin wanda suka tabbata kusa da manzo sallallahu alaihi wasallam bai gudu ba bai gada baya ba har ma ya rika baiwa annabi kariya da wato ainihin kibau da ya rika wato ainihin kai hari da su sanan ya halarci sauran yaƙe-yaƙen da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi annabi tsira da amince Allah tabbata gare shi lokacin da ya yi hijira daga makka zuwa madina ya haɗa yan uwantaka tsakanin wannan sahabi sahal bin hunayf da kuma wato ainihin sahabinsa ali bin abi talib kamar da ya rika haɗa dangantaka tsakanin ko yan uwantaka tsakanin masu hijira da waɗanda suka tara a madina su kuma suka rika musu halacci mutum ce ya raba gidansa biyu ka ɗau ya ɗau ko kuma shagonsa ko kantinsa ya ce ya raba biyu ka ɗau ya ɗau ko gonakinsa ya ce ka ɗau ya ɗau matarsa yana da fiye da ɗaya ce wacce ce ke ma ya saka ta idda ka aura saboda kawai Allah ne a su. to shi na daga cikin wanda aka haɗa 'yan uwantaka tsakaninsa da Aliyu bin Abi Talib sannan Ali bin Abi Talib wani ɗan uwantaka ta ci gaba da zarcewa tare da shi da manzo hada su domin lokacin halifancin Ali bin Abi Talib ya shugabantar da wannan sahabi Sahal bin Hunayf a garin Basra a matsayin kamar wani gwamna nasa mai kula masa da wannan ɓarya bayan an yi yakin waqat Jamal da ake cewa Allah ya karɓi rayuwar wannan sahabi a shekara ta Talatin da takwas da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma sayyidina Ali da aka haɗa wantaka da shi da shi shi ne masa sallah Allah ya ji kansu da rahama wannan sahabi yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala haqiqa annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce man sa'ala Allah ta'ala shahadata bi sidqin wanda ya roki Allah samun shahada ta gaske gaskiya a zuciyarsa a ruwayar imam muslim Allah ji kansa da rahama mana ɗaya daga cikin ruwayoyin da imam muslim ya rawaita yana cewa man talaba shahadata sadiqan sadakan kaji wannan lafazin ma ya tabbata mu wanda ya nemi shahada ai roƙon abu nema ne kan an ce wanda ya roƙi Allah ko na kuma an ce wanda ya nemi roƙon ina iya kasancewa ta hanyar ka kira Allah a addu'a ka nemi idatar da kai samun shahada neman ya haɗar da roƙon ya haɗar da tafiya gurin yakin a fafata da kai don ka sami shahada an fahimta ko to wanda ya a aiwace ke ƙoƙarin neman shahada kuma da baki ike roƙon Allah ya datar da shi samunta idan manto hakan da iya sadiqan ina mai gaskiya ina Allah ina fara neman shahada ko bi sadiqin ya nema da gaske tsakani da Allah to malamai suke cewa abinda ake cewa shahada shine mutum yayi ta ransa a kashe shi saboda ɗaukaka addinin Allah dan neman yardar Allah wannan matsayi na shahada daraja ce wacce take madaukakiya wacce take biye da martaba da matsayi na siddiqantaka a bayan da Allah subhanahu wata'ala ya samar a ban ƙasa ba sama da annabawa da manzanni su suka ke kowa daraja da matsayi masu biye da su shine siddiqai waɗanda duk abin da suka ji daga wani manzo ko annabi za su gaskata ba ja ba ta baba babu wani kokonta irin su abubakar siddiq Allah ya yarda shi masu biye da su shine shahidai wanda suka yarda su rasa ransu dan Allah dan addinin Allah ya daukaka ya haɓaka ya ci gaba sun yarda su faran su su yake cewa shahidai su suke biye da matakin siddiqantaka ma'ana su ne na uku a jerin wato fitan bayi cikin bayin Allah sannan masu bi musu kuma sauran salihan bayi da suke kan turba annaba da manzanni wanda ba su samu tsayin shahidai ba kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya ambata cikin suratul nisa yake cewa wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was siddiqina wash shuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa Allah yake cewa wanda yake bin Allah subhanahu wata'ala sau da kafa kuma yake biyayya ga manzo na Allah subhanahu wata'ala ire-iren waɗannan bayi suna tare da waɗanda Allah ya ni'ima a gare su ya martaba su ya ni'imta su ni'imar da bai wa wasun su ba abin da ya haɗa da annabawa da siddiƙai da kuma shahidai Allah yake cewa wasu salihin da sauran nagartattun bayi wa ula ula'ika rafiqa abokan abokantaka sun yi kyau aka ce irin waɗannan abokan zama sun yi kyau aka ce kana tare da annabawa kana tare da siddiƙai kana tare da shahidai abokantaka ko makotaka ta yi irin wacce ake nema wani aya cikin surutun nisa aya ta tara tana mana bayanin wannan matsayi na siddiƙan da eh, shahidantaka cewar matsayi ne na waɗanda Allah ya nema a gare su ta musamman fiye da sauran bayi to annabi yake cewa a wannan hadisi a wannan gaba wanda ya roki Allah subhanahu ta'ala har shi da gaske Allah ya nufa da roƙonsa ne ya samu wannan matsayi na shahada to Allah zai azurta shi da karɓar ransa akan wannan turba ta neman ɗaukaka addinin Allah da kuma samun shahada daga wajen Allah saboda haka Allah na amsa addu'ar bawan da ya roƙe shi ta gaske tsakaninsa da shi ina neman shahada zai amsa masa zai biya masa buƙatar ta yaya ne sai Allah ya ce ballagahu Allahu manazil shuhada Allah zai isar da wannan bawa zuwa ga matsayi matsayi mataki mataki daraja daraja da Allah ya da ga shahidai wa in mata ala ko da ya mutu a akan shimfidar saba a filin yankin fafatawa wajen neman shahada ba tunda Allah ya nufa da neman shahadarsa to sai a datar da shi da samu kama irin yadda ya faru da sahaban annabi Khalid bin Walid ya rayu ina wato mai kokarin ɗaukaka addinin Allah mayaki na gani na faɗa dan baiwa a fagen yaƙi. ko ina jikinsa gashi nan da tabbai tabo tabo na kara da fafata da aka yi ta yaƙi amma ba a filin daga Allah ya karɓi ransa ai kaga wannan neman shahada yayi kuma idan su suna fatan su samu a addu'ance kamar da suke a aikace ta shi ma wannan mutuwar da iya shi shimfiɗa mutuwar shahada ce to da ya neme ta ko masu addu'a su same ta an fahimta ko to irin wanda ya samu kansa haka ko kuma ya samu kansa ma wani dalilin ya sa ba zai iya fita yakin ba kamar wanda za ka samu lokacin fitar yakin yayi ga iyaye na jiyar annabi ya ce irin wannan a kula da iyayen in an tashi fita yaƙi ma yana yin uzuri ga irin waɗannan to ka je ka yi yaƙin ka akan iyayenka kamar irin yadda ya faru da sahabinsa Usman da za a fita yaƙi lokacin yar manzo mata ga Usman tana jiya annabi ya ce yi jiyarka shine madadin ka na yaƙi kuma da aka dawo daga yaƙin yace a bashi kasansa na ganima an fahimta kaga kenan saboda niyyar da burin da fatan annabi ya kalla hukuncin ya zama iri ɗaya da na waɗanda suka ce so da haka wanda ya zamanto daga tsakani da Allah nafansa ya samu shahada to Allah zai isar da shi da samun matsayin da ake samu na shahada ko da a fili ba a ga yayi mutuwa a filin da ake samun shahada sannan a wannan gaba da aka ce Allah subhanahu wata'ala zai datar da shi da samun shahada ko da ya mutu akan wato shimfiɗarsa kaga wannan yake nuna cewa shan niyya da roƙon Allah yana sa ka cimma manufa da buƙatar da kake da ita a gurin Allah subhanahu wataala sannan malamai suna cewa mafi ɗaukakar shahada mafi ƙolin shahada ita ce shahadar da bawa ida ce Allah ya karɓi ransa a filin fafata yaƙi tsakanin Allah da musulmi cewar ya tabbata wane ya yi ta ransa don addinin Allah ya ci gaba don murkushe kafirci da kafirai to wannan ita ce mafi kolin shahada malamai suke maganar abin da yake da fito da matsayi na shahada a fahimci girman wannan daraja da matsayi hadisin da imam turmizi da wasu su suka rawaita wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shahidi a gurin Allah ina da wasu abubuwa da Allah ita na da masa guda shida duk shahidi da ya cancanci kalmar shahada ya cancanci zamowa shahidi to yake cewa ina da waɗannan abubuwan guda shida na farko Allah subhanahu wata'ala zai gafarta masa zunubinsa a jini na kan gaba da yake ingiza lokacin da aka sare shi don raba shi da ransa ko aka soke shi dan raba shi da ransa jinin da zai fara fitowa ta dalilin su za a share musu dindin fundin sannan kuma za a nuna masa gurin zamansa a gidan aljanna bayan haka kuma za a tseratar da shi daga azabar kabar ba zai fuskance ta ba kuma Allah zai amintar da shi daga mafi girman tsoro da ragani da ake fuskanta ranar alkiyama ba zai samu kansa a cikin wannan sannan kuma za a yi masa wata irin kwalliya ta imani da ike da shi da yadda da Allah a ranar alkiyama don ya bambanta da sauran wanda ba samu wannan matsayin ba sannan za a auren masa da mata na hurul in na gidan aljanna da bawa wanda ya taba taba su sai irin Allah ka datar da bayan wannan kuma za a ba shi damar ya ceci mutum saba'in cikin makusantansa da suka ba Allah to wannan daraja ce da Allah ya tambaye ta dan wanda yake shahada domin ɗaukaka addinin Allah kaga an nemi shahada a fafata a same ta to da matsayi ba karami ba daraja ce babba to kuma daga cikin waɗanda suke shahidai waɗanda suke samun matsayi irin na shahada ko da ba su kai girman shahadar waɗanda da muka ambato masu mutuwa a filin yaƙi akwai wanda Allah ya jarrabe shi da a shi da wani makami kasancewarsa tsaye akan tafiyar da al'amarin Allah wannan abin ya wani ciwo ko ya wani ɗaci ko ji bai so ya zama dalilin so kasa ya kashe shi kamar da aka wasu na Umar Allah ya yarda da shi ai ka gaba a filin yaƙiyarsu. yarsu amma wanda yake faɗa da abin da yake ƙoƙarin tabbatarwa na abin da manzo ya tafi bar al'umma akai Shi ne ya je yana sallah ya soke shi da makami kuma dama kafin annabi ya bar duniya wata rana suna kan dutsen uhudu da shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da abubakar siddiq da kuma wasu alin umar da usman sai dutsen uhudin yake rawa da su sai annabi ya ce kai dutsen uhudu tabbata inda kake na rawa annabi ne a kanka da siddiqi da shahidai guda biyu an fahimta da shahidai guda biyu sai mu koma mu ga Umar da za a kashe shi shi ma a filin yaƙi aka yaƙe shi ya mutu a masallaci na sallah aka soke shi she shahada ce kuma manzo ya ci dama shahidi ne an gane ko shi Usman Allah ya yarda da shi shi ma da ya rasu zuwa aka har gida aka kashe shi aka yi mai yankan rawa sakamakon 'yan tawaye wanda suke da wato ainihin suka shiga addinin musulunci da muguwar aniya da kuma waɗanda suke bara gurbi jahilci ya kanta an karɓa addinin ba a san shi ba aka kashe shi kaga shi ma manzo ce shahidi ne tun kafin yaro, kuma shi ma ba a filin yaƙi aka ja kashe shi to da ko wanda yake cewa waɗanda aka so kama ko aka kashe saboda kokarin su na tabbatar da addinin Allah shahidai har wa yau wanda wato ciwon ciki ya tarnike Allah ya karɓi rayuwarsa dalilin haka shi ma shahidi ne kamar da manzo ya ambata da wanda wato ainihin ruwa ya ci irin wannan lokacin da ake ciki na dama ku zo hanya da kuka saba bi ku wuce kun saba ana ruwan kuna tsallakawa ku wuce wannan ruwan da aka cike gaya za ka iya shekara nawa yau kana zuwa kana bi kana shiga ruwan ya fi ya hau ka? baka iya yin ruwan da zaka fito ba ita fi da kai wannan shahada ce wanda ka tara a'a ruwan ne zai ci garin kamar da yake faruwa a ce dam na guri kaza ruwan sama ya ruwa ya barki ya tafi da gari kaza da dabbobin da mutanen da suke ciki kaga nan ba magana ka iya ruwa bace to wannan ma shahada ce haka na kuma daga cikin waɗanda suke shahidai da manzo lissafa akwai wanda gobara ta ci daga wuta ta kama ta nefa ce ta wato ainihin wutar daji ce da ake cewa ta shigo gari a'a gas ne yi a a'a kananzir ne fetur ne su zamanto wuta ko ku a kuna cikin mota ta kama da wuta kan ku fita kowa ta kama shi za ga irin wannan an zuwa yi wato hatsarin za ce mota ce ta kama ba wanda ya fita a ciki to irin wannan ma shahada ce wannan azabar da suka fuskanta tun daga nan duniya da jarraba da Allah ya musu ina musanya musu da matsayi da mataki na masu shahada sannan sai wanda ya rasu a cuta annoba a ce kwalara ebola wace ce an gane ko da sauran sai Allah ya karɓi rayuwar bawa irin wannan to ita ma shahada ce haka wanda gini ya faɗowa ya rufe shi shi ma wannan mutuwa ce ta shahada da macen da ta mutu a ta dalilin naƙuda kama annabi yake cewa wannan mahaɗar da ke tsakanin wato mahaifarta da cibiyar ɗanta ta dalilin ta Allah Ubangiji zai datar da ita ɗanta ya ja ta har zuwa gidan aljanna wanda wannan abin ba ƙaramin daraja ba ce kaga a cikin lissafin da aka lissafo a nan ne mata suka fi faɗo abinda suke fuskanta dan namiji baya haihuwa amma sauran kafin ka ji ya samu mace ɗaya an yi dubunne na maza wanda za a ce ruwa ya tafi da shi ko wuta gobara a gurin aikin su inji ya kama ko kaza ko menene kan ka ji mace a ciki to ka ji maza barkat amma wannan shine na bangaren matan kuma yanzu tsoratar da su ake da magana cewar haihuwan nan ana sawa ana rasa masu haihuwa da yawa kaza kaza kaza wanda tun wuri ma shi tsayar da haihuwa ko kuma sai ta tsayar sai ta fuskanci matsalar da bata kasa ta naƙudar ba jini ya ki tsayawa ciwon ciki ba kakkautawa kaza shi ya kaza kaza shi ya kaza lokacin da aka karɓe ta aka mata wannan family planning ko aka dakatar da ko aka cire mahaifa ko aka kaza ba kwabanta wani amma sanda kuma za a shawo kan matsalarta sai fa an tare a danginta a haɗa kuɗin da za a ko kuma tafi gidan rediyo na rahama ko na freedom da Allah masu kuɗi su jama ko to in mutum ya san wannan mace ta san cewar in ta rasa ranta ta dalilin haihuwa shahada ce to wannan ba zai tashi hankalinta ba ce wajen kar mutu gwanda ta tsayar da haihuwa ina daga cikin shahada da ubangiji yake latar da mata da ita ta dalilin wani har wa daga cikin shahada da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata wanda al'ummarsa suke samu wanda wato ainihin aka kashe shi dan kokarin kare dukiyarsa kamar yan fashi da suke zuwa mutum gida ba mu kullum motar ba mu kuɗi ko yana da su yace ban da saboda ai ba na ba su bane ba ta hanyar halattacciya suka zo mu kullum mota ba zan bayan ba to ko za ka ta ranka sai ba ku da ikon daukar raina sai dai ku ne sanin in ko ba ka ban sai dai magana a fafa tare ne da in kun yi nasara wannan wani iko ne da ubangiji in kuma ne nasara akan hanya ke, daidai da haka za ga wasu suna da irin wannan karfin halin da kokarin ko za ka yi nasara kan sai dai bayan an gomin rudu? saboda haka wanda aka kashe shi a kokarin kare dukiyarsa ko kare ransa ko mutuncin iyalinsa da kansa annabi ya ce shi ma shahidi kuma shi in ya kashe wanda ya zo masa ta wannan salo annabi ya ce wuta zai tafi shi wanda ya kashe saboda bai bi hanyar da Allah ya ce abi a nemi arziki ba ko a nemi kayan wani da wasu waɗannan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata wanda suke samun lada da sakayya da matsayi da martaba irin ta masu shahada irin mutuwa ranar juma'a ko daren Allah ya sa mu dace da cikin wannan hadisi da fa'idodin da yake ɗauke da su hadisin yana sanar da mu neman shahada ta salon roƙon Allah idatar da kai ta da kuma sauwaƙe maka ita wanda ya halatta kamar da muka ji manzo shi wanda inemi ko wanda roƙi Allah shahada bai halatta da ba zai ci aka roƙa ba ko sannan wannan hadisi na sanar da mu cewa duk wanda i kyautata niyya idan mai gaskiya a addu'arsa da niyyarsa Allah zai datar da shi ya rabauta shi ya rabautar da shi da samun abin da yake nema ana an ce mana wanda ya Allah shahada da gaske a cikin zuciyarsa Allah ya nufa da neman shahada za a isar da shi matakai da matsayi na masu shahada ko da akan shimfiɗar sa ya mutu to kaga wannan sai ke nuna cewa in dai a san da kake roƙon Allah ko kake neman Allah ya baka wani abu Allah kan da fara kyakkyawan niyya da tatacciyar niyya to zaka samu biyan bukatar ka ba kuma sai a shahada ba ko a wani shahada daga cikin abubuwan da bayi suke nema a gurin Allah in dai da gaskiya ka nema tsakaninka da Allah Allah zai zai da ga biyan bukatar ka sannan wannan hadisi yana sanar da mu martaba wadda Allah yi wa wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama inda yake ba su gwaggwaban lada da matakai da matsayi manya-manya a ta dalilin abin da suka yi wanda bai kai ya kabin an kwatanta da wanda suka gabace roƙa fa kai da kyakkyawan niyya a baka shahada amma ka ce ko a shimfiɗa ka ka mutu za a baka ko a kai addu'a kai da roƙo da fatan samu baka kai ga yadda aka yi wasu ba aka tsaga su biyu wannan bangaren ya faɗi wannan bangaren ya faɗi baka kai ga yadda aka wasu ba a rika ɗaukar kansa ana tillawa cikin wuta suna konewa. ko a ƙoƙarin ta yi faɗa da abin da suke ƙoƙarin tabbatarwa na addinin Allah to kai daga roƙon Allah shahada sai a kai ka ga samun matsayin da masu shahada suke samu duk da akan shin faɗa kaka wannan nan baiwa da Allah ya wani al'umma ta Annabi Muhammad Allah mun gode maka ka datar da Musa sai hadisin da ke biye da wannan shi ma za mu karanto bakinsa hadisi na hamsin da takwas ko an abi huraira ta radiyallahu an an karɓo daga sahabin annabi abu huraira allah ya manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم wani annabi daga cikin annabawan Allah kira da amincin Allah ya tabbata gare su su annabawan yayi yaki shine gaza fa qala li qaumihi sai yace da jama'arsa la yatba'u li rajulun malaka bubu amra'atin kada wani mutum ya biyo ni fita wannan yaƙin wanda ya auri wata mace wanda ya mallaki halaccin biyan bukata da wata mace wa huwa yuridu an yabniya biha alhali shi yana so ya tare da wannan matar tasa da ya aura amarya ce walamma yabni biha har zuwa sanda ake magana fita yakin nan bai riga ya tare da ita an daura auren ana magana kawo ta ko an kawo ta amma saboda sanda aka zo suna jinin al'ada ita wurara sai ta gama jinin al'ada saboda shari'a ta hana ta da mai jinin al'ada sannan ya biya bukatar su da ita a matsayin na amaryarsa na amaryarsa haka dai to in dai har bai riga ya tare da ita ba to kada i tarayya da a fita wannan yakin da zan wala أحد bana buyutan لم يرفع سقوفها kada kuma wani daya ibiyon wannan yaki wanda ya gina gidaje ko gida bai da za ya dora rufin gidan ba an gina an kai linta dakin ake so ai a rigi ake so ai ko an yi course head an yi kaza kaza an yi wani ko head course ko wala ahad nishtara ghanaman kada kuma wani wanda ya riga ya sayi wasu dabbobi tumaki awaki wa khalifatin ko ya sayi wato raƙuma masu ciki tagoyin da suke da ciki wa huwa yantaziru aulada yana jiran ƴaƴan da za su haifa masa kada ya biye cikin wannan yaki ba da irinsa muke so ne tafiyar ba fagaza yayi yakin da waɗanda ya nemi su bi shi wanda ba su da waɗancan matsalolin a tare da su ko abin za su ɗauke musu hankali da ya ambata tare da su fadana min alƙaryati sai ya kusa da alƙaryar da za a yi yaki ya kusa da garin da za su fafata yaki salatul asri a daidai lokacin sallar la'asr au qariban min zalika ko kusa da haka dab da lokacin sallar la'asr to za a baba ta yaki inda aka ce la'asar ta yi ai dare ake tunkara ko kuma sai rana ta faɗi da ran nan zai kuma yakin nan ido na ganin ido shine ka sake yi shi hankali kwance ba cikin dare ba da duhu kuma ka je inda zuwa kai wajen yakin ba kusurwa kusurwar garinku ba bace da kasan kowane sako da loko ko fa qala lishamsu sai yace da rana in innaki ma'amura, tabbas ke umarta ki aka yi da ki fito ki faɗi, yanzu ka nan da kike la'asar ta yi jiran ki tafi ki faɗi kici haka aka sa kiki yi wa ana ma'murun ni ma kuma umarta ta aka yi da yin yaƙin nan taron waɗanda aka umarta da naki irin umarnin da na yi irin nawa Allahumma habasha alaina ya Allah tsare mana ita ka ta faɗi fa qudisat nan take Allah ya ikon sa aka tsare ranar nan ba ta faɗi ba ta shiga wata tafiyar da take nan da nan ta faɗin da take yi ba dare shiga hatta fataha Allahu alaihi har sai da Allah ya bashi nasara a wannan yaki shi da jama'a da suka tafi fa jama'a ya tattara abin da aka samu na ganimar ribar yaƙi. fa ja'at ya'ani sai ta zo abin nufi wuta a lokacin waɗanda suka gabace mu in aka yi yaki aka tara ganima to alamar Allah ya amsa yaƙin da aka ya karɓi wato ƙoƙari da wannan bayi suka sai sakayar za ta biyo baya daga gare shi ta ce turo wuta sai ta cinye ganimar da aka tattare guri guda ta sai wato ainihin wuta ta zo da ta akula hadan ta ci wannan ganima balan ta ta'amha amma sai ta ci wannan ganimar da aka tattara ba faƙala sai wannan annabi yake cewa inna fikum ghulul tunda wutan nan ba ta ci ganimar nan da aka tara ba akwai ‘yan ƙwange a cikin akwai masu satar abin da aka samu na ganima kafin wuta ta zo ta ci da ya faru daga cikin ne min kulle qabilatin rajulun kowane a samu wani mutum ɗaya daga kowace kabila izo ya hannu da ni yaban hannun ba shi hannu mu gaisa saboda in tantance daga wace kabila ce cikin kabilan da na taho yaki da su aka samu waɗanda suka yi wannan ƙwange suka ɗebi abin da aka samu na ganima kafin a tattara wuta ta ci falazikat yadu rajulun biyadi sai hannun wani mutum daga cikin mutanen da ya gargaisa da su masu wakiltar kabilu sai ta makale da hannunsa hannunsa ya makale da hannunsa ya kira buwa in an gaisa an ka saki ai na saki sabuwa hannun za to ka saki na saki amma hannun suna leke sun ki rabuwa sai haka ta faru fa qala fikum al-ghulul sai ce a cikin kabilar ku ne aka samu wanda suka yi kwanci wanda muka gaisa da su suka tafi ba wata matsala kabilar su ba a samu wanda ya kwanci ba kai da hannunka ya matsala a cikin kabilar ku ne aka samu kwanci ko da ba kai kai ba an fahimta ko faltu bayi'ni qabilatuka to yanzu an zo tantanciya iya yan kabilar kasuwari kowa zai yi hannu da ni dan a tantanto wanda suka yi an fahimta ko wannan koyarwa ce ba karama ba in kana neman mai laifi wannan ya tuna min da wani abu da nake a aji idan na koyar da karatun alkur'ani ko waninsa ta nake jin tashin kuskure a bakin wani yaro amma ban iya tantance waye ba to ajin in yana da ƙwaryar dama da hagu sun ce ƴan ƙwaryar dama kawai su karanta ban da hagu Sun suka karanta na ji garai ban ji kuskuren ba to wannan bangaren ya sha sun ce wannan bangaren su karanta da na ji kuskuren to na san a wannan bangaren ne ce a koma benci benci to in wannan bencin ne na ji ban ji wannan matsalar ba ba matsala ba nan bencin ba ina zuwa bencin da matsalar take zan sani to kuma sai sai ɗan bencin kowa ya min shi kadai, an gane to za ka gane mai matsala tun dai kana koyarwa da irin wani salon za ka koyarwa ɗalibanka ba ka da fargaba abin da ka ba su to wannan annabin shi ma gashi dan ya tantance masu matsala daga marasa matsala cikin wato ainihin wanda suka fita yaki sai ta to yanzu yan kabila ku kowa izo ya hannu da ni ta nan ne zan gane wanda suka yi wannan kwange da wanda ba su ba falaziqat yadu rajulaini aw thalathatin bi yadi sai hannun mutum biyu suka makale da hannunsa a gaisa da aka yi da yan wannan kabila ko kuma hannun mutum uku suka makale kenan mutane uku ne cikin wannan kabila suka yi wannan kwangin kaga wanda yake nuna maka cewa kowace kabila tana da wasu abubuwa da ke fita da shi? ko kenan a wannan kabilar akwai marasa gaskiya da yawa akwai masu wa duniya akwai masu son zuciya da yawa to haka ake samu in ka ji wani ya ce ka yan kabila kaza ba a hankali ba ƙarya ba ce an gane sanayyarsu da su ne da yau da gobar rayuwa da su ai ko mu yanzu ana gane kabilan da suka fi kowa kwaɗayin nama ana faɗa ai ka samu kabila kaza da kabila kaza ko a shafa fatiya ko haka kuma kabilan da suka fi kowa garmewa akan kuɗi ai aka ce da kai kabila wa kaza ai an gama ko to haka irin wani saboda haka yan wannan kabila sai aka samu mutum biyu ko uku wanda ta fito cewar su suka yi faƙala fi kuma lukulun ita to ku kuka yi ɓange ku kuka saci wani abu na ganima nan da aka samu kafin tattarawa wuta ta ci faja'u bi ra'sin misli ra'si baqara sai suka zo da kwatankwacin girman kansa na abin da suka yi sa min az-zahab na zinari fa wada'aha suka wato ainihin aji kowanne izo ya aji abin da ya sa فجاءت النار bayan a ajiye wannan abin da suka dauka kwatsam sai wuta ta zo fa akala ha sai ta wato cinye duk wannan ganima kan kace ne wannan ta gama cinye so yanzu kam Allah ya karba abin da aka ke da shi ke fata gari ko wannan hannu uku ne ko biyu suke ma su dawo duka kabilu da kuma al'umma da suka yi tare da annabi falam tahill al-ghanaim li ahadin qablana annabi yace cin ganima bai ba ga wani daga cikin annaba da al'ummarsa kafin mu wannan al'umma ta wata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma ahalla Allah lana sannan sai Allah ya halatta mana mu cin ganima thumma ahalla Allah lana al sai mu Allah ya mana cin ganima daga baya lamma ra'a ba'sana yayin da ya ga muna da rauni Kana kabila dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna da rauni fiye da raunin waɗanda suka gabace raunin kuma ta bangare ta bangaren halitta ta gangar jiki da aka mana da ta bangaren wato jajircewa da juriyar tunkara abu ah, to ranar Allah yana ga mana samuda da adawa فترى القوم فيها سرعة كأنهم أعجاز نخل خاوية iska ce ta wato ainihin gama da su amma in ka gama ta a kwance matacce kai ka ce bishiyar dabino aka tuge. ka kai girman bishiyar dabino da ni da kai san hana mutum da zami dabino ko kaga halitta ba ɗaya ba ce to kuma wanda yake da wannan ƙarfin haka za ka tar da azamar da juriya ba iri ɗaya ba ce da taka an fahimta ko shi sa ma san da aka yi isra'i da mi'raji da manzo sallallahu alaihi wasallama annabi Musa yake cewa da shi yaya me aka dora wa al'umma kala ibada na sallah shi an ba mu sallah ham shi kai koma kada ka ce a rage ma na yi fama da banu isra'il na ci wuya da su al'umma ka ba za ta iya ko kaga ya fahimci cewar azamar da al'umma su take da shi zai wuya su zama irin ta al'ummar kuma ga karfin ma ba ɗaya ba tunda Allah yana sanar da su abubuwa su annabawa saboda haka saboda raunin mu sai Allah subhanahu wata'ala imana garaba sa bonus eh to ku za ku ci ganima an yaki bayan ladan za ku samu a nan duniya ku fara somuntaɗi ku ci abin da ku samu na abokan gaba ku wa ajazina wa ajazina kuma saboda gajiyawar mu gajiyayyu ne mu an kwatanta da wanda suka gabace raunana ne mu an kwatanta da wanda suka gabace fa ahallaha lana dan haka sai Allah mu ya halatta mana cin gani muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka wannan hadisi to za mu waru wata wani bangare daga ciki sai mu sharhi sauran kuma sai mu kara shi da hadisin da yake biyo da shi sati mai zuwa insha Allah marawaitu wannan hadisi sahabin da aka ji wannan hadisi da gare shi shine sahabin annabi Abdurrahman bin Safar wasu kuma su ce Abdullahi dan Safar wanda yake har da alkunyarsa Abu Huraira kabilarsa dan kabilar Dausi cikin garin Yaman da haka abu huraira bai mani ne matsayin da Allah ya masa ya musulunta a shekarar da aka yi yakin khaibar kuma Allah ya datar da shi da kasancewa mafi rawaitar hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallama cikin sahabba shi kadai ya rawaita hadisi dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu na manzo sallallahu alaihi wasallam da haka shine da gaba wajen yawan hadisan da ya haddata ya rawaita daga manzo sallallahu alaihi wasallam wani matsayi da Allah ya masa a lokacin halifancin sayyidina Umar ya samu kansa a matsayin mai fatawa cikin al'ummar sahabbai da tabi'ai mana ya koshi da ilimin da ana gamsuwa da a in matsala ta ta neman amsa a tafi gurin Abu Hurairah za a samu Allah ya yarda da shi ya rasu a shekara ta 59 da hijiran manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a garin Madina kuma an binne shi a makabartar Batsai da ke Madina Allah ya ji kansu da rahama wannan sahabi na annabi Abu Hurairah yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه wani annabi daga cikin annabawan Allah tsira da amincin Allah ya tabbata gare su yayi yaki wani annabi ne ne malamai suka ce ne annabi yusha'u dan nun ne wanda ya wannan yaki saboda faɗar manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi a hadisin da Imam Hakim irawaita annabi yake cewa inna shamsa lam tuhbat ala basharin illa li yusha faduwa ba sai ga bawan Allah annabi yusha amma duk sanda Allah ya fito da ita za ta tafi ta faɗi amma shi an tsare masa ita har sai da ya nasara a yaƙi sannan ta faɗi sai an tsare masa ita ya yi tafiya tsawon wato ainihin wasu dare raki zuwa wato baitul maqdis inda ya gudanar da wato yaƙin da ya gudanar qala li qaumihi ci gaba ko sai yake da jama'arsa ko da al'ummarsa لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها kada wani mutum da ya auri wata mace kuma yake so ya tare da ita wanda bai riga ya tare da ita ba ya bi ni wannan yaki ba zan tafi da irin wannan ba da wannan buƙatar a tare da shi ba na son tafi wannan yakin haka na yace wanda ya gina gida bai riga ya yi rufi ba kada ya bi shi haka na wanda ya siyo dabbobin da yake jiran sa haihu isa na ƴaƴan da zai samu na ƴan sa kada ya bi shi to a gurin Imam Nasa'i da Imam Abu Awana da Ibn Hibban a hadisin da karɓo daga Abi Hurairah Allah ya yarda da shi yana cewa la yanbaghi li rajulin bana dara kaga da bambanci da yadda mu muka karanta yanzu bai kamata ba ga wani mutum daga cikin ku da ya gina wani gida walam yaskunha bai riga ya tare a gidan ba ka kenan ko da ya rufa wanda ruwa mutum na ce bai riga ya rufa ba kaga ba ba hada ba kenan ba a gama ba ko wani ko tana cewa bai riga ya zauna a ciki ba ma'ana koda ya gama amma yana shirin tarewa bai riga ya tare ba aw tazawwaja imra'atan ko kuma ya auri wata mace shine ana aka ce malaka bai ba amra'ati ko ya auri wata mace Walamya lam yadkhul biha bai ya tare da ita to shi gaba yake cewa wala ahlun ishtara ghanaman aw khalifat wa huwa yantadiru auladaha ko mutumin da ya sayi wasu dabbobi ko raƙuma ma'ana taguwa wanda suke mai ciki ina jiran haihuwar abin da ke cikinta to kada ya bini wannan yaki to a ruwayar abiya ala tana cewa wala rajulun lahu ghanamun aw baqarun aw khalifat mana ko kaza ko kaza mana wanda yake da ƙananan dabbobi tumaki da awaki na jiran ganin ƴaƴansu da wannan damuwa a ransu to kada ya biyo ni wanda a shi shanu ya siya yake jiran su haihu kada ya biyo ni ko ku wanda ya yana da raƙuma taguwa da yake jiran ta haihu kada ya bi ni yake so nake samu wanda zuciyarsa fresh daga waɗannan abubuwan ko yaƙi ne a gaban su to a ita wannan gaba a wannan yanki na wannan hadisi bayani manzo sallallahu alaihi Sallam yake mana na yadda ake so bawa musulmi ya kasance a san da zai tunkari yaƙi na ɗaukaka addinin Allah ana so ya zama zuciyarsa wanke take daga dukkan wasu bukatun rayuwa na yau da kullum da shafi aure ya shafi wato kasuwanci ko ya shafi wato ainihin wani abin amfani ne da ku tunda magana gida ai magana da zaka zauna ka huta ka shakata ka sakata ko maganar mata nan ma dai magana ce a ji daɗin rayuwa ka samu wato wani ɗauki da gudunmawa daga wacce za ta baka abin da baka da shi ko ta maka abin da lokacin da kake da dama ba za ka iya ka da damar yin su da kanka girki ne gabatar ma da abinci ta dan maka ruwan wanka wane ne waye sauran ko abin da ya shafi dabbobi da ke saran zuciyar ka za ta haɓaka ai je magana ci ta anan duniya to wanda akwai wani abu na duniya da zai iya shagaltar da shi kuma yake so tafi yaƙi don ɗauka dina Allah sai ya cire wannan daga nan su zai yaƙi garai wanda yake wato ainihin hankalinsa kawai akan yaƙi ne to haka ake so musulmi ya kasance don za shi yaƙi shi ta ga lokacin sahabbai da dabino a hannu ce kai in sun cin wannan dabino zai makar da ne sai ya jefar da shi an yi kira zuwa tafiya dabino da zai ci sa ka samun wani kwarin gwiwa ya haƙura ma shekar da garin cin sama idan jinkirin haɗa abin da a tafiya ki da Allah ne a zuciya Allah karatar da mu ikhlas wannan dan bawa isa ke yakin cikin kwanciyar hankali da yalwar zuciya na cewar Allah ya fada da kuma wannan gaba suna sanar da mutuwar ashe da aure da gini da kiwo suna daga cikin jigajiyan abubuwan da suke shagaltar da zuciyar dan adam duk magana da ake irin a duniya su ne waɗannan imma dai ka mallaki wasu kadarori imma a ce kana da mata ta shiga mota ko ai da haka yake ko kuma a ce a'a ga ka da gida na gani na faɗa ina cikin gidajen da ake lissafin su a gari wannan dai su ne gida mata abin hannu abin da za a biya 'ya'yan banki ko yawwa to duka waɗannan su ne to in aka ce wato wani na gaya maka abubuwan da suke shagaltar da zuciyar ɗan adam wanda su ne duniyar to kuma in dai ka zarme musu to sun kara abin da yake na tsakani da Allah ina wuya ga mai irin wannan sai wanda Allah ya so da rahama sai ga dukiyarsa matarsa wani abin mallaka ba kowai bane in magana neman yarda Allah ta tasu Allah ka datar da mu shi gaba yace fa gaga na min alqaryati wannan annabi ya yaki ma'ana i kusa zuwa ga alqaryar da za a yaki salat al-asr daidai lokacin sallar la'asar au qariban min zalika ko dab da haka shi da aka yi fagaza sai ya yaki ai ba shi kadai tafi yakin ba ko amma ana sai yayi yakin shi da waɗanda suka bi shi yakin masu sufatuwa da sufofin da yake bukata zama haka a tafi yakin. wanda ba bukatar maganar zai tare da mata ba maganar zai shiga gidan da ya gina ba maganar ina jiran haihuwar dabbobinsa waɗanda suka cancanci jarraba su ta fita an tattare an tattare su an ware su an fita to su ne suka yi yakin tare da shi sai yayi yakin tare da waɗannan bayan Allah suka isa garin da za a yakin daidai gabar lokacin sallar la'asar ko kusa da haka shi wanda aka yi fadana min alqaryati a wata ruwa ce imam muslim fadana fa'adana lil qaryati fa'adana lil qaryati in ka ji wani ya karanta wannan babu matsala ya tabbata yayi kusa zuwa ga alqarya shi da rundunar da suke tare to wasu malamai suka ce abin da yake akwai wannan alƙarya da aka wannan yaki ita ce alƙaryar ariha da ke cikin garin wato sham a wancan lokacin bangaren abin da ya shafi palestine abin da ya shafi wannan shiyar su a cikin palestine can ariha ko ka ce sham nan take to ana aka wannan yaki da aka fafata da wannan annabi yushau to ba haka da aka ce wato ani a daidai lokacin sallar la'asar kaga ce na gaya mana lokacin rana ta kusa faduwa dare ya karato ina gab da shiga to wannan yasa wannan annabi yusha'u ya ji tsoron dare ya shiga ana tsaka da yaƙi ba a kai ga cin nasara a yakin, wannan ne dalilin da yasa faqala lishamsi shi gaban hadisi sai yace da rana an ce ma'amura ba na kokonto ba na shakka umarta kike aka, ce a ba umarta ce wannan fitowar da kike da faduwa da kike din rana ba yin kanki bane sa ki aka haka aka halitta ki ki ci gaba da shi ne malamai suka ce nan umarni ne na halitta da kaddarawa ina cewa ke an umarce ki an kaddara miki fitowa da faduwa shine umarnin da yake nufi tun da ba sai aka yi kima rana ke zama cikin su a yakin nan ba ko ba ta cikin wanda aka sa irin wannan ibada ta umar shi kuma da yace shi ma kuma an umarce shi wa ana ma'amurun ni ma kuma abin umarta ne an umarce ni da yaki to shi nasa umarnin umarni ne na doka ta cewar ya fita ya yaƙi maƙiya Allah ya ci murƙushe waɗanda suke faɗa da addinin Allah su da ka umarnin umarni ne na doka na shari'a nata umarnin umarni ne na kaddarawa da wato ainihin hukuntawa an hukunta miki ki fito ki faɗi sai ce Allahumma habitha alaina Allah tsare mana ita fa hubisat aka tsare ta hatta fataha Allahu alaihi har Allah ya bashi nasara shi da jama'ar da ke tare da shi da suka yaki to wannan shi abin da malamai suke cewa a daidai wannan gaba ana sanar da mutuwar rana fa tana daga cikin waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya hukunta mata ya zartar mata da gudanawa da kaiwa da kawowa na fitowa da faduwa da take wannan umarni ne na kaddarawa da hukuntawa akwai kuma umarni na wane yi kaza wane bar kaza to shine irin umarni da aka wannan annabi ne ya fita yaki da waɗanda suke wato alin jiya da Allah da kuma addininsa su da ka yi fita ya aiwatar da umarnin Allah na ɗaukaka addinin Allah to a wannan gaba malamai suke cewa bayani ne ake mana na cewar addu'ar annabawan Allah a bawa ce ko tunda ya ce Allah tsare mana ita kattafa har mai yaƙin nan mace nasara kuma aka tsare musu ita ba ta faɗi ba aka yi yaƙin suka ci nasara sannan ta ci gaba da nata aikin da aka sa an fahimta a ga wani to in ka tsayu da bin Allah da aiki da abin da ya saka kana roƙa su zai amsa ba irin yadda muka faɗa a farkon hadisin da muka karanta da ya gabata to wanda ya roƙi Allah shahada da kyakkyawar zuciya Allah zai isar da shi samun matsayin shahada to haka abin yake kaga can ana magana annabi nan kuma ba wanda zai samu shahada ko haka duk wanda ya tsaye da umarnin Allah to da ya roƙo sai ya samu biyan bukata ko yanzu in dai ka tsaye da kiyaye dokokin Allah to za ka yi addu'a amsa in kuma kana ga cewa kai ba za ka iya tsayawa da wasu abubuwa na Allah ba to za ka yi addu'a cikin buhu baka ga amsa ba ko fiye da haka saboda baka cikin a amsa addu'a ka da wuri amma dai ka tsare abin da za ka ci ce ka tsare wato ainihin kyakkyawan niyya duk abin da zaka aikata kana yin mai kyau daidai da yadda Allah ya ce manzo ya koyar to addu'a ka cikin sauki yaddar Allah zaka yi nasara irin yadda Imam Ahmad Allah ya yarda da shi ya kansa da rahama ake bayanin lokacinsa idan shekaru suka matsa mutum aka ja ka ce malam Imam Ahmad ga wani can shekaru sun kayar da shi sun bige shi sai ku je ku ga mutum je Imam Ahmad ta fita kuma sai ja Imam Ahmad ya ce ku bashi sai ga mutum ya tashi zumbur saboda ya tsara Allah to hadisan da ga waita ga sunan musulun imam ahmad tubunnai duk rana a karanta wani hadisi a ƙar da shi wanda suke aiki ba daidai ba rana saboda sunan manzo to wanda yake tsayuwa da irin wannan da ya addu'a sai Allah amsa masa to wannan annabi shi ma gashi ya ce Allah tsare mana rana ai za ka ga wato kai rana ta tsaya daga yadda take to inda ka ba Allah zai iya haka. kuma wannan yana nuna mana mu'jiza daga cikin mu'jizun da aka bashi sai roki Allah ya da rana a tsaye da ita sannan lokaci guda wannan gaba tana sanar da mu cikar iko na Allah subhanahu wata'ala akan bayin cewa rana da ya zartar mata ta fito ta faɗi ta fito ta faɗi kuma yanzu da yake buƙatar kar ta faɗi ya ikonsa ya tsayar da ita daga tafiya da take da gudanawar aka ce kakki tafi har sai abu kaza faru sannan zaki kaga wannan cika iko na ubangiji subhanahu wataala akan komai shi sa wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai cikakken iko ne akan kowane abu to gashi ta goma tun halittar ta akan ta fito ta faɗi amma a daidai gaban da annabi ya ce ya Allah tsare mana ita dan mu aiwatar da abin da saboda shi ka halicci bayi saboda shi ka samar da duniyar shine bautarka mu murkushe wanda ba su yadda su bauta maka ba a tsayan mara da ita mai nasara aka tsaye musu suka nasara su da kaga yanzu an yi yaki an gama an ci nasara ko me ibiyo baya a hadis na makaranta shine Allah da sati ne zuwa za mu dora mu yi shi ne kuma hadis da yake bai da shi abinda muka yi da Allah ba mu ladan sa wanda aka ci da kuskure ko ban harshe Allah ya yafe alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد wannan takardar da aka turo wanda ya turo da ita yana cewa akwai wata yarinya da Allah ya jarrabe ta da cuta kusan wato alin wata tara kenan an yi magani na asibiti an yi na gargajiya an yi na islamic chemist amma Allah bai kawo ƙarshen cutar ba ita wannan yarinya ba ta magana ba ta cin abinci sai ruwa ko koko mana sai wani abu wanda yake mai ruwa-ruwa kuma ba ta tafiya Tunda cutar ta same ta yake don Allah a taimaka mana da shawara da kuma addu'a muna addu'ar Allah ya ba ta lafiya na biyu ta bangaren abin da ya shafi shawara akwai buƙatar tattaunawa ko zantawa da iyayenta wanda suke tsaya kan al'amarin cutar ta har zuwa yanzu don yi musu tambayoyi me suka fahimta daga farkon fara cutar ta a tambaye ta taɓa yin kyanda a tambaye su misali ko akwai wani zazzabi da ta yi mai tsanani a lokacin da haka ta faru ko wasu abubuwa wanda za a sami makama wani za ka iya samun irin wannan yana da alaka da shaidanu yayin da aka yi karanta ayoyi na alkur'ani da suke da alaka da wato ainihin matsalarta sai ka ga Allah ya kawo raka an kawo ƙarshen abu wani na iya zama yana da alaka da kambun baka wani ya ganta ko wata ta ganta ta tofa ta bakinta a kai ko ta kura ido a kanta haka ta same ta to abinda manzo ya koyar da ake yi na abin da ya shafi addu'o'i da kuma karanta ayoyin alqur'ani a sha a ruwa a wanke jiki in aka ba maki kaza ka babbata ta ba wasu lokutan kuma yana iya kasancewa a'a ta yi wata cuta take da alaka da ko sankarau ko ƙyanda, ko matsanancin zazzabi wanda wasu lokuta irin waɗannan cututtukan in an warke daga su sukan battabu taban su wani lokaci za ka tarar sun lalata jijiyar da ke kai saƙon ji ba za a ji ba wanda sai dai a koma ga Allah a yi ibada saboda jijiyar take kai saƙon ta tashi daga aiki ko ba ka da wani likita zai zare wannan jijiyar sa wata an fahimta wani za ka tara a sakon da yake da alaƙa da guraren maganganun magana ta za ta yi aji nan ciwon ya illata ba za ta iya wannan ba to duk daga irin tambayoyin da za a yi da kuma irin shawarwari da za a yi da kuma wasu abin za a iya faɗa na magani za a iya a da musu abin za a gaya musu Allah ya nufa a dace sai a dace in kuma ba a dace ba ma to wannan abin da ake na neman ta hanyar da take shar'antacciya da kuma kokarin addu'ar ibada ce su samu ladan sun koma ga Allah sun roƙe shi sun kuma abin da suke iya yi ita ma kuma ta samu ladan jarrabar da aka mata har kuma zuwa ga Allah Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika kace ne eh yake cewa wacce ita naƙudarta ta kai ga cewar ana ga cewar ba za ma ta iya haihuwa da kanta ba sai an yi tiyata a gurin tiyata aka yi tiyata aka ciro ɗan ita ta rasu ko aka rasa ɗan aka rasa na faruwa an gane shi to wannan ma zai zama shahada yi shahada ce ai da dalilin dai wannan haihuwa ce an fahimta illa kawai yanzu abin da muke da shi sau da tari waɗanda yake da Allah ya musu yalwar abin hannu muna da gaggawa wasu lokuta dan hakurin da ake yi na nakuda yanzu wasu masu hali ba sa iya ba a iya da kawai an ji aka yi tsakanin likita yake cewa ai ranar kaza ga watan kaza ya kamata ta haihu ko ranar ne ranar haihuwarta to da zarar ranar ta yi ko ta karatu, to iyayen ba saka ita ba saka ganin akwai kuɗin da an magana suna ce ai likitan ya ce ai in dai ba aiki zuwa rana ita yau ba to ba ita ba ɗan wani ta faruwa da wata zuwa Allah nake koyar da su aka ga mu wannan nace to ai bayan Allah bai fasan a awar da cikin ya shiga ba a a sakan ɗin da ya shiga ba shi gaban cikin har aka kai ga an kusa haihuwar yadda yake girma yake haihawa bai kasane ba zai zo da rai ba zai zo da rai ba za ta iya haihuwa ba ta iya haihuwa ba sai dai hasashe irin na dan adam Haka ce ai likitan fata waje ce ta ce in dai ba aikin nan ba zuwa ranar talata ba yar ba ba uwa ko ba dan ba uwa saboda ya kamata jaririn juya kuma bai juya ba ta ce to gagara zai Allah ya juya shi a sakan din da za a haihuwa to amma da yake suna da abin da za su cire su bayar a yi din suka zartar da za a yi tiyatar su da Allah ya tashi ikonsa a ran da aka ajiye tiyatar a ranar ne ike ga cewa ranar da ita tantanta kada a wuce ta ba a yi ba kuma a ranar aka tashi da yajin aiki ne shi ma bai sai zai tiyatar ba likita sai da aka yi sati ana yajin aiki kuma tana nan da rai dan cikin da yana nan da rai to muna da gaggawa a irin waɗannan abubuwa wasu lokutan sai muna haƙuri ibada ce ake shi wannan ɗaukar cikin da maganar malam ta ga naƙuda ba ta wuce ta ɗan abin nan ba sai a tashi hankalin mijin a tashi ɓangaren dangin sa wani ma ka ga bayan an haihu sai dai a rabu ko a kasa haƙurin an tafi a mota a haihu ba laifi ba ne a kai kai inda za a samu ɗauki ko abin nan cikin asibitin ko nuwa amma a rika haƙuri har Allah ya sa a dace wanda ga kuma an zo an ce ai ma abin ciki ya mutu a ba da magani don ya lalace kuma kafin ba da maganin kwana gaba za a bayar kuma sai a haihu duk yana faruwa ko suna nan hasana da usana za ka makotan mai ita hasanar babu ta an gaya mata cewar tana da matsalar da ba ta iya haihuwa ba a ranar da ba ta iya bacci ba mijinta ya zo ya same ni Allah tunda tana jin magana ta dan malamin ta kuma ina dan ga musu wasu abubuwa na maganin ma a samu waraka to da Allah in kun kunta mata da nace tashi kaza kaza cikin ikon Allah a ranar wa shegari ta haihu ba tare da an ji asibiti kishiyarta da suke tare ita ma tana ciki ita ma kusa da haihuwa ita ma yace ba ta da wadatar jini likitan ita kuma nata likita ba za ta iya haihuwa da kanta ita kuma wannan ta haihu yau ita kuma shegari ta haihu Duka hansu ba wanda aka ji asibiti to da abin nake cewa shine ba a raina aikin da suke a matsayin su masu ba da dauki da gudunmawa amma kuma wasu lokutan yadda ake abin sai muna hakuri da kuma wato an ma zuwa ga ubangiji da kuma jin cewa